mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya ko kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. Shirin a wannan mako ya yi duba kan yadda mutane kan yi wa wasirere da tsarin duba lafiyarsu akai-akai lamarin da kan sanya har cuta ta tsananta a jikin mutum ba tare da sani ba. Masana kiwon lafiya na ganin wajibi ne kowane mutum ya ware lokaci na musamman don duba lafiyarsa a asibiti ko da kuwa babu abin da ke damunsa akalla sau uku a shekara a wani yunkuri na tarar barazanar cutuka tun kafin su tsananta a jiki. Wani bincike ya gano yadda al'ummomin kasashe masu tasowa ke kin amincewa da duba lafiyarsu matakar ba gani suka yi cuta ta ci karfinsu ko kuma ta kwantar da su ba sabanin kasashen da suka ci gaba inda kowane mutum kan ware lokaci don ganin likita ko da ba tare da larura ba. To ko me alfanun duba lafiyar ga jama'a tambaya kenan da muka yi wa Dr. Yarima Yusuf Suleiman kwararren likita a asibitin koyarwa na birnin Yola a jihar Adamawa da ke arewacin Najeriya. E, tana da alfano kwarai. Abin da ya kamata dama shine ba wai sai mutum ya jira yana da rashin lafiya kafin ya je ya gwada kansa ba. Domin kowane cuta idan aka gane shi da wuri to gaskiya za a iya maganinsa amma idan kuma ya riga ya ma mutum illa to gaskiya maganinsa yana da wahala kuma wayansu illolin da mutum ya samu daga wayansu cututtuka ba abin da za a je mai da ita baya. baya ba ne. Don haka tana da amfani kwarai mutum jefi-jefi ya je asibiti kamar kowane wata shida ko shekara ɗaya ya je ya gwada jikinsa gaba ɗaya masa general test a tabbatar cewa lafiyansa kalau. Sai dai duk da kiraye-kirayen masana kiwon lafiya na ganin al'umma sun rungumi ɗabi'ar ta duba lafiya akai-akai har yanzu da sauran runa aka ba la'akari da cewa kaso mai yawa na mutane ba sa amsa wannan kira kan hakan wakilin Muhammad Alhassan ya yi hira da wani matashi Abdulrahman Umar ga kuma santa kulawarsu. To gaskiya ni tun da Allah litin ni ban taba zuwa ma asibiti ba a gwada ni da niyan wani cuta. na irin kalan rashin lafiya ka sha haduwa da su a tsawon rayuwa. Eh a tsawon rayuwa na gaskiya ni ba na wuce ciwon kai, ciwon ciki da kuma yawan dan jin zazzabi haka kadan kadan. Ta sai dai kawai in na ji ba na jin daɗi sosai sai dai in je kemis kawai. Na je kemis nan kuma suka yi wani dube duben su aka ja fatar ido na aka leka aka yi wani kakkama hannuna sai yanzu sun ce min malaria ne. Na tambaye su to malaria yaya kenan sai su ce kawai allura ne misali shi ciwon kai da ciwon ciki din shi kuma menene kake mishi ganin cewa ka samu lafiya eh mafi yawanci gaskiya ni bana yin komai ni bana shan magani ko in je kwaya ko wannan sai in ya min tsanani ya kamar ya kayar da ni ba zan iya tashi in fita neman abinci na ba ko in yi wasu harkokin yau da gobe shine sai in lallaba na je ni kemis sai su duba misali ka san muhimmancin zuwa asibiti a je a gwada lafiyar mutum eh to gaskiya ni da yake ba zuwa nake ba ni ban san wani muhimmancin sa ba dan gaskiya ni ba baya ma kama ni har yadda zan je ma asibitin ma dan ni koyar na kamu ma komai ya tsanani na kan dauke shi ba abu ne mai tsanani ba ganin cewa in dai ba ya kwantar da ni ba ma ko ya kwantar da ni ma kawai ni na kan dogara da kemis ne kawai na je na harkoki na kemis suka bani magani shikenan sai in dawo masana kiwon lafiya sun nunar da cewa wasu cututtukan su kan fake a bayan wasu sai an yi gwaji ne kawai za a gane baka tunanin rashin yin gwajin yana da illa ga lafiyar dan adam eh to kaga dai ai shekaru na amma kuma ni tunda Allah ya halice ni ma ni ban taba zuwa wai wani gwaji ko test ko wani waye da ake zuwa lab a yi din ni duk ban ni ban taba ba kana da iyali ina da iyali kafin yin auren ka ba ku yi gwaji ba don tantance lafiyan tsakanin ku da ka kawai mun yi na HIV ne Sani Muhammad matashi ne da yayi fama da rashin lafiya iri-iri sai dai ya ce shi a kashin kansa bai taba kai kansa asibiti don duba lafiya ba sai dai kawai idan cuta ta ci karfin sa ko da yake ya ce zuwa yanzu ya fahimci fa'idar duba lafiya eh to dalilin dalilin zuwa na dai ciwon ciki ne na je asibiti daga garinmu ƙauye aka tura ni gombe general na gombe to ina zuwa sau uku dai to ba mu gane ma mene yake damuna to sai daga baya sai suka sake tura ni zan zamfara gabar da gombe asibitin yake na je shi kimanin kafa tara na je ni kuma duk gwaji ake yi maka duk gwaji ake ana bani magani ranar da na je na taran shine na karshe sai suka ce sai an min tiyata to daga wurin suka tura ni musabaha na zo aka mini tiyata na samu kimanin wata uku da sauki sai abu ya dawo na koma shi ma na ya kai kafa bakwai da bayan an yi tiyata tiyatan abu dai bai canju ba gwaje-gwaje an yi har general chokop anyi. an yi amma har lokacin da na bar wurin ba su gane me yake damuna ba shin ka gano muhimmancin zuwa a je a gwada ka a duba lafiyanka bayan wa'ancan gwaje-gwajen da kai ta yi eh na gane muhimmancin abu don bai wuce shekara ɗaya da watanni ma na je ni nan jimeta clinic an mini scanning har guda biyu kuma na san lalle lalle dai na fahimci zuwa asibiti akwai fa'ida dakta yarima yusuf suleiman ya koka da ɗabi'ar 'yan Najeriya ta kin duba lafiya ko da kuwa waɗanda ke fama da larurori masu haɗari da suka kunshi hawan jini da ciwon suga ko kuma diabetes a turanci. To gaskiyan magana shine nan Najeriya yawancin mutane su tashi haka kawai su zo wai suna gwajin lafiyansu yana da wuya. Domin ko wanda ba su da lafiyan ma ba sa cika zuwa su zo su gwada kansu. Ko misali yanzu a ce masu hawan jini da kuma ciwon suga zaka gansu suna da yawa sun san suna da ciwon nan amma ba za su zo asibiti jefi-jefi suna zo su gwada kansu ba sai randa abun ya nakasa su ko kuma eh, abun ya yi tsanani kafin su zo asibiti su yi gwaji shi ya sa yawancin marasa lafiyan da suke zuwa asibitoci a najeriya abun sai ta yi nisa kafin ma a gane ta wanda in suka zo asibiti abun da za a iya musu lokacin kaɗan ne wayansu ko kai musu magana sai su ce maka cewa kai su ba ba sa so su tona abun da ba su sani ba to amma ka ga ba haka bane abun da ya kamata shine a san abu in kana da shi da wuri a yi maganin sa kafin ta yi maka illa. Dakta Yarima ya ji hankali game da illar duba lafiya a ɗakunan shan magani na anguwanni sabanin asibiti. Wasu babban su kemis kemis ko kuma za ka tarar maybe pharmacist din guda ɗaya ne. Kuma gaskiya akwai limitations wanda shi ko pharmacist da shi ke baya da cikakken ilimi game da pathology na abun da yake faruwa a jikin mutum ya yi maganin wayansu cututtukan. Don haka abun da ya kamata shine in mutum yana da rashin lafiya shine kawai ya kokari kokari ya je asibiti ya samu likita wanda zai masa gwaje-gwaje ya duba shi da kyau ya rubuta magansa maganin da ya kamata amma a Najeriya abun da kake samu abun da ake gani shine yawancin mutane kafin su zo asibiti yawancin su kafin su zo asibiti sun je kemis ba ɗaya ba ba biyu ba sai sun je sun gwada tukuna sun gani abun bai yi ba kafin ma su zo asibiti kuma wannan ba wai sai mutanen da ba su da ilimi ba ne har wayanda suke da ilimi zaka gan suna yin hakan don haka babban matsala ne sosai likitan namu Dr. Yarima Yusuf ya gargare da shawartar al'umma al'umma kan muhimmancin duba lafiyar da kuma haɗarin rashin duba lafiyar ga jama'a. Mutane su kokari suna zuwa suna gwada kansu jefi-jefi ko da mutum baya da kuɗi ne da zai kowane wata shida ko shekara yana zuwa iya zuwa kowane shekara biyu ya je ya yi wa'annan gwaje-gwajen tana da muhimmanci sosai kamar yadda na faɗa dan mutum yana gwada kansa aka samu aka gane cewa yana da wata irin wata cuta da wuri to abun za su zo da sauki kan mutum ya bar kansa sai lokacin da rashin lafiya ya riga ya bayyana ya masa illa kafin a jaya ya wayannan gwajin to ina kira ga al'umma su canja halin su game da maganan gwaje-gwaje kuma su daina tunani cewa ba sa so su je su tono abin da ba su sani ba wanda a tonon da wuri akan a yi leti. To wannan kenan wasu bayanai na nuna cewa rashin zuwa duba lafiyar a asibiti ya fi kamari a yankin arewacin Najeriya yankin da hatta masu larura kan bijirewa zuwa wajen likita maimakon haka sukan rungumi wasu tsare-tsaren maganin gargajiya matakin da masana kiwon lafiya ke ganin shi ke ƙara rura cutar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. To madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilin Muhammad Alhassan. Sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.